ba mun ga wannan babi kitabul wanda a cikin kuka karanta hadisi da yake kowanne tsayi a cikin wannan babi wanda satin da yake ne mun yi wannan karatu to Allah ya ba mu ikon bibiyar mun karatu sai da yinsa al'ilmu bi ta'allum idan za ka zo ka ɗauke shi ka ajiye to sai zama ka matsalin shugari ya hamilu asfa muna je wa kanmu tsoro mu zo karatu kuma mu ajiye shi ba mu tuna shi ba balle ne aiki da shi Allah ya kare kamar yadda muka faɗa babu ne da ke kunshe da labura masu ɗaya kewa da kuma wa'azi da ke cikin cikinsu yau ma insha Allah labarin bai wuce na dujal ba wannan dai da muke tunanin zuwansa kuma annabi yake gaya mana zai zo salawatullahi wa salamu alaihi kuma la ma'ana zai zo sai dai muna fatan Allah madaukakin sarki wanda Allah ya ya ga wannan lokaci Allah ya sa ya jira wanda kuma bai kai wannan lokacin ba Allah ya sa mu cika da imani yau za mu yi hadisi na biyu zuwa dai inda Allah ya tsawara hadisi na biyu ce an riji'i bin hirash قال انطلقت مع ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه الى حذيفه بن اليمان فقال له أبو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا وأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وتحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب قال أبو مسعود وأنا قد سمعته متفق عليه ولا أريد فيما yana ci gaba da bayani game da dujal kuma yakan cike wasu gurabe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba kamar sauran nau'uka na ibada wasu abubuwan sukan faru a wani lokaci gwargwadon yadda lokacin yake da bukata wanje gaba kuma sai a ƙara wani bayanin gwargwadon yadda wannan mafafin shi ma ya bukata wasu abubuwan sai ka samu hadisi daya bai wadatarwa dole sai ka hada hadisai da yawa sai fitar maka da kissa wacce take babu misali a ciki kuma wasu sukan cike wasu a wannan hadisin Rubi'i bin Hirash yana daga cikin manyan tabi'ai yake cewa ya taho shi da Abu Mas'ud al-Ansari suka zo wajen zai fata bin yaman radiyallahu anhu fa qala abu mas'ud hadithni ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dajjal qala abu mas'ud yake tambayar hudayfa ta bin yaman kuma mun san waye hudayfa sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutane sahabbai sukan zaci wasu abubuwa masu muhimmanci bayansa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan gana da shi ganawa ta musamman saboda haka sabbin sukan zo wajen sa don jin wasu abubuwa kamar yadda suke zuwa wajen Abdullahi bin Abbas wajen sanin wasu abubuwa game da Alƙur'ani mai girma haka wasu kuma sukan je wajen Zaid bin Sabit don sanin wasu abubuwa game da rabon gani to a cikin zafai kowa da irin fiken da ya yi a ilimin ma wani akwai fannin da ya fi sani to ala kulli hal sun tambaye shi abu masu da yake tambayan fa? ko za ka gaya min wani abu da ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da dijjal قال إن الدجال يخرج ba na zai لك تجيب bayyana. wasu malamai suka ce dujar ba aljani bane bal huwa min al-ins sai dai min jinsin yahud yana daga cikin jinsi na yahud kamar da za mu ji a gaba wanda yake nuna daga ina ma zai fito wani gari daga wani gari zai fito wa inna ma'ahu ma'an wa naran a tare da shi akwai ruwa wato ruwan ni'ima akwai kuma wuta ta azaba فأما الذي يراه الناس معا وأنت مثال يسكي قال رواني رواني من إما رواني نسعي فنار تحرك وتاكي ليكون تنا قونا مثل ثم ذاك با إنه مجر أدري إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما أولا وقونا تكي فأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عبد wanda ko mutane suke gani a zahiri wato cewa ruwa ne a wuta ce to ruwa ne mai sanyi mai daɗin sha ruwa mai daɗin sha shine ma'ul azu wato ba ba zarfi ba kuma wani amami da zai dame ka faman adrakahu hulinku, duk wanda ya ga bijal a cikin ku falyata fil ladhi yarahu ya je kawai ya fada wutar jijiyar da yake ganin ta wuta ce ma'ana wannan kamar yana nuna tun ma ba a bukace ka ba fada kawai don mai don zai zo ya bukaci ka fada to in ya ma bukatar ko bai bukata ba ka samu wurin shiga kawai Ka fa goma ma'un azbun tayyib ki domin ruwa ne mai daɗi kuma mai tsarki mai tsafta lokacin da abu mas'ud ya ji wannan daga huzaifa sai ce wa ana yi sami'tuhu ce ni ma fa na ji wannan labarin ma'ana kenan ya karfafa masa abin da ya ji ko kuma ya sake sakankancewa da nutsuwa da abin da ya ji ko kuma ya daɗa tabbatar da cewa Huzaifa ibn Yaman yanda annabi yake gaya masa abu haka yake isar da su min gairi ziyarati wala nuqsan wannan kuma yana nuna amanar sahabbai da gaskiyarsu kuma wannan yana nuna ne ƙara samun tabbatuwa dangane da wasu saƙonni da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan isar sahabbai suna bibiyan juna don ƙara samun ilimi da ilmantar da juna kamar ɗalibai ne za su zo darasi guda a yi darasin la'alla wani ya ji wani abu wanda wani bai ji ba yayin da wani yake gaya ma wani sai ya cike gurbin da bai jin ba shi kuma Allah ya sa mu dace wa عبد الله بن amr bin al As radiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفق في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابنه ويسحق ويسحق الناس ثم ينزل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث الناس فيقال من كم فيقال من كل ألف عمئة وتسعة وتسعين فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق رواه مسلم الليل أي صفحة العنق معناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى ولا حديث شما هنا لو كده لا بالي كما وعد الله يسامحك لي لا عبد الله بن عمرو بن عاص يجي شو من الله صلى الله عليه وسلم يجي يخرج الدجال في أمتي دجال بي فتا سوى الأمة كما يندى حديث الفرقو yake gaya wa sahabbai cewa akwai abin da yake jiya musu tsoro abin da yake jiya musu tsoron kuma shi zuwan dujal kuma ya zo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana inda yana nan annabi ya ce fa ana ajiduhu anhu ana ni zan tare ki ku hana ki duk abin da yake son yi to amma in ba na nan fa to na bar wa Allah wakilcin al'umma duk wannan kokarin manzo sallallahu alaihi wasallam ganin mun kira ganin ba wanda ya shiga wuta daga al'ummarsa Allah ya kara wa annabi daraja fa yankutu 40 iblis a dujan zai yi kwanaki arba'in kamar yadda ya tabbata a hadisul awwal amma wannan abdullahi bin amr bin al ya manta shakkun minhu annabi ya ce zai yi kwana arba'in ne ko wata arba'in ko shekara arba'in shi ne abdullahi bin amr bin al ya manta amma wacce riwayar ta tabbatar da kwanakin da zai yi arba'ina yawman yawmun ka sana wa yawmun ka shahar wa yawmun ka juma'a wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum sai kwanakin da zai yi suna da tsayi kwana ɗayan farko ta yi shekara guda kwana biyu ya yi wata guda kwana na uku ya yi sati to daga nan sai sauran kwanaki kamar yadda muka saba almuhim wancan riwayan ya tabbatar mana ya wanke shakku abdullahi bin amr bin al fa yab'athu Allah ta'ala Isa ibn Maryam bayan Dijal ya zo ya yi kabarnarsa daga nan sai annabi Isa alaihi salam ya sauko Allah ya dawo shi zai zo duniya don hidimar neman dujen da gamawa da shi ba wai don ya ci gaba da da'awarsa irin wacce wa banu isra'il ba a abin da kawai zai zo yi kenan kuma ya zama wannan aikin shi ma zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala fa yatlubuhu fa yuhlikuhu zai nemi dujen duk inda yake sai ya nemo shi kuma ya kashe shi yawma yamkutu nasu sab'a bayan gamawa da dujal mutane za su rayu tsawon shekara bakwai mun karanta a wancan riwaya Allah madaukakin sarki zai kai annabi Isa alaihi salam wajen wasu mutane da Allah ya musu kariya daga sharrin rijal zai ebe su ya kai su kan wani dutse jamal tur a nan za su yi wani zama na wani lokaci saboda haka a nan wannan riwayar ta gaya mana tsawon wani lokaci ne saba'a tuni, wacce a wancan bai gaya mana shekaru ba laisa baina sunaini adawa za a yi zaman lafiya za a yi zaman mutunci ba gaba ba gulma ba cin mutuncin juna ثم يرسل الله ريحا da. daga nan Allah sai aiko da iska mai sanyi min qibal sham daga garin sham ana inda aka turo su jal sanan kuma iskar za ta fala yabqa ala wajhi al-ard ahad fi qalbihi mithqal dharratin min khairin aw iman illa qabadatuhu wannan iska in ta zo iskar mutuwa ce duk wanda ya sheke ta ya tafi kenan babu wani mutum da zai saura in dai imani a ransa to sai wannan iska ta ɗauke shi yake hatta lau anna ahadakum dakala fi kabidi jabalin ko da mutum zai tsada dutse ya shiga ne ya buya a ciki bai san mutuwa la dakhalatu alayhi hatta tadbibahu wannan iska sai ta shiga ciki sai ta sauke shi sai ba shirarun nas daga nan ba wanda zai saura a duniya sai mutanen banza fi khiffati sayr wa ahlami tibaa abinda ake nufi a nan wajen khiffati sayr mana kamar yadda ka san barnar tsuntsu in ya shiga gona ko kuma wasu suka ce yadda ka san tsuntsu in ya ga abokin gaba yake guduwa cikin firgici sannan kuma a wani lokacin za ka gan su ba mana kamar wasu zakuna a wani yanayi ne na firgici su sun zaman ne ba Allah a gabansu sai rayuwa sai Allah ya barsu da kansu sai suka zama ne kamar wasu tsuntsayen da aka firgita ko kamar mutumin da ya hango zaki ko kuma yana cikin zakunan yana rayuwa ya kake tsammanin zai rayu lallai rayuwarsa za ta zama abin tsoro wasu malaman kuma suka ce kiffatu tsairi wa ahlamin tiba an yakunu fi sur'atihim ila shar wal fasad ka fayarani tsairi fil aduwi khalfa ba'dihim Yace yadda mutane suke da saurin yin barna a wannan lokacin bayan an ɗauke mutanen kirki Yace yadda ka san wato tsuntsu ne zaki ya biyo shi wani irin gudu kake tsammanin zai yi kamar dai kai ne a ce kana hanyar zuwa gida ta wani lungu ka zo wani kare a wajen ya ma haushi wani irin fita za ka yi to ga fitan da za ka yi a guje ne sosai don ka samu tsira to irin wannan saurin gudun naka to barnar mutane a wancan lokacin bayan tsaye da mutanen kirki to mana sharrin zai zama yana gudana cikin sauri kowa a cikin barna ba mai gaya ma wani ya gyara balle ya gyara la ya arifuna ma'arufan ba su san wani abu mai kyau ba wala yunkiruna munkara to wayanda ba su san abu mai kyau ba ina ma za su san wannan munkar ne saboda haka in baka san ma'aruf ba to kai munkar sun shi ma'aruf a wajenka kamar mutumin da ya saba zama gun da ake barna ne mun sha ba da misali wanda yake rayuwa a kudu matsalan kai da baka saba ba a je a ajiye ka kawai ka ga yadda mata suke tsirara tsirara kana subhanallah subhanallah wani yana cewa me ga gani ne me ba ne saboda shi wannan ya saba bai ma dauki wannan abun matsala ba kai kuma yau ka jiro kana ganin abun wani sabo kana subhanallah yana me ya faru saboda ne ya ji a dukkan kansa da barna har ya daina ganin barnaci Allah ya sauka to so da in dai wuri barna ta yawa kana zama a wurin to kai ma wata ran sai ka ga barnar ba barna ba ce sai ga ko abu ne da ko ya zama normal to haka wancan lokacin zai kasance fa yatamassalu lahu shaytan suna ko wannan halin sun gama cewa sun kama barna amma ke dan bai kyale su ba me yasa dan ba su mutu ba bai ga sun mutu a haka ba shi yana tunanin za su iya gyaruwa ya ta je laɓaɓo a surar ɗan adam ka ya ala tastajibun ba za ku amsa kira ba su kuma za su ce masa ne ma ta amuruna to bai kake so mu yi wa bi ibadati al awtan kaga a wancan duk fasadin da suke yi na zinace zinace da barna da duk wani laifi da za su yi shedan yana da tun da ba shirka a wannan laifin suna nan a matsayin mai wa yasfiru ma duna zalika shi yana da suna nan cikin wayar kuma duna zalika ya zai iya raba su daga wannan wajen su shi su koma ina la yasfiru an yushraka bihi wannan to yana da ya gama nasara wayannan sun gama tabewa saboda haka sun mutu kawai su yan wuta ne sun zama abun jahannam burin sa kenan saboda haka duk barnar da za ka yi na zina ne na sata na dukan wani na sati duk barnar da za ka yi iblis yana ga bai gama bai yi nasara ba ku saura me nasararsa ka mutu kana kafiri ko ka mutu kana hada Allah da wani wajen bauta ya san wannan kam kai ka dawwama a wajen yadda zai dawwama cikin azaba to zai samu abokan dawwama Allah ya kiyaye saboda haka zai zai same su a wannan yanayi in ya same su fa ya'muruhum bi ibadati al-awthan wa hum fi dhalika darun rizquhum ay kathirun rizquhum su a wannan lokacin kuma arziki ya yawaita ma'ana kuɗi ya yawaita kuma duk lokacin da kuɗi ya yawaita arziki yau mutum yawa wallahi ba kasafai yake dawa ta farkin Allah ba a lokacin ya fi barna Allah da kansa yake in mun nufo ta al'umma jami'in hallaka su me muke yi amarna musrafiha fa fasaku fiha sai mu sa masu kudin su su ta barna addarar su ne rayuwar daɗi da jin daɗi rayuwar kuɗi in daɗi ya yawa to sai ga an kauce wa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to in sun haka sabbai mutrajiya fa fata kufiya sai su tabarna fa dammarna ha tadmira sai mu gama da su saboda haka iblis ko muke dujal yana bayan mun gama da maganar dujal ke dan ya zo an kau da mutanen kirki ga mutanen banza bai bar su ba sannan ya kira su zuwa ga bautan wani Allah subhanahu wa ta'ala bayan ga arziki mai yawa hasanul aiki arzikin su yayi kyau rayuwarsu ta yi daɗi sun mayun fako bisu suna cikin wannan yanayi ne sai a yi dusa kuma a cikin kawo kaga lamar ya je ƙarshe kenan kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana la tuqamu sa'atu illa ala ashra ba a tare tashin alkiyama sai duniya ta saura mutanen banza to an yi busan nan ita ce busan farko wa nufiqa fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah to an yi wannan ولا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا اتباب ميجون ونن فأتي يا لو فتويل سيابات فأنا يا كركة كو يا سولي بيجي يا واتي Wayar yarfa'u litan kuma ya dago ɗaya gefen kan nashi ma ya wadi ma'ana zai iya wadi ta gefen dama sai kuma na hagu ya biyo shi ya kifa almuhim dai ba mai jin wannan sauti face sai ya wadi ya mutu shi ne fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardh sai kowa ya suma mana ya faɗi an cire masa rai wa awwal man yasma'uhu رجل يذوق حوض إبله ويسعق ويسعق wanda zai fara jin wannan karan shine wani mutum da ya nuru hauza ibili ya nuru ayyuslish yana gyara garken dabbobinsa mana inda raƙumansa suke yana sharewa yana kwace da bin, shi zai fara jin wannan karan ويسعق لن faɗi زي su ma. daga nan wayu a kunna, sai sauran mutane ma su biyo shi a baya kuma yurkilu Allah aw qala yurkilu Allah mataran ka annahu tal daga nan Allah ya saukar da ruwa ruwan zai rika sauka ka annahu tal kamar yayyabi kaɗan kaɗan kai ka ce inuwa فينبت منه اجساد الناس وانا بايان مجاني سن فادي سن سوني كو سن مجي في اسوكر دروا كان كمان مسلم يرني سوا انا سو يتاك كذا با فارا مت روا اجي با يجي با مت اجي فاك الله يجي سوكر دروا كان كان يجي يجي يجي كو اجي سكاش سنيي راساش daga nan fayan butumin mu a jisadin nan jikunan mutane da su faɗi sai su tashi sun ma yin fa fihi ukra sai kuma a sake busa ta biyu malamai suka ce mala'ikan da zai yi busan nan shi busar na tusibu wasu kuma suka ce a har shi ma zai sai daga baya Allah zai sa masa rai sannan kuma a sa shi ya ɗauka on ya sake busa domin Allah ya halicce shi don wannan aiki ne kawai tun da aka halicce shi yake rike da kahon kuma ya yi rejin ya huta kawai jira yake a ce buta so bai gaji ba bai ajiye ba domin mala'ika duk abin da aka sa shi bai san kikiyar wannan abu ba So da aka da aka ce rike bai san ajiye ba Kare ya jira a ce masa ajiye hakan an ce yi ma wannan alheri to bai san ta ba balle ya wani rage hakan an ce da ci wannan bai san tausayi ba wani ya da rage duk abin da aka sa shi shi ya sani bai san kikiyar wannan ba dan adam da ake so a jarraba a gani shi aka yi wa abu biyu duka an sanar da shi kai an sanar da shi shan a gaya zai yi zai fi alkhairi zalla ko zai rika turkawa ko kuma zai fi shari zalla duk wanda ya ga dama ya zaba Allah ya bashi hankali ne ya tantance Allah ya sa mu dace ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون kamar yadda Allah ya bada labari a suratul Zumar ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون معناه لو أشياته كيف ألا إسلام فيها ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم يا قوم تاني تكتوى سواك أو بنجدي يوم الحج الكرام مرانا بزاعة كل قوة مرانا بزاعة كل قوة مرانا بزاعة قوة جسد نفسي نفسي الله سبحانه جاءت شوى أنا كدوس أنا كفية الجيجيكي هو تصور يوم القيامة rana ce wacce abubuwa da dama suke faruwa a ciki shi sa sunayen da ya yawa a ce yawmul in akbar a ce yawmul qiyama a ce yawmul hashr a ce yawmul tagabu yawmul tanad duka da abubuwan da suke faruwa ne a cikin ya zaɓi wani a ce ranar wannan abu ba don shi kaɗai yake faruwa a ciki ba an riga an yi mauke wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin na azab Allah shari ana wannan yanayin matsalar ne za ta zo matsalar shafa'atul kubra da mutane za su je neman a tsaya a yi ce a yi itaji kowa sai ne musa wannan timuwar ya kamata ta kare kowa ya san matsayinsa amma wa zai iya tunkarar ubangiji ce ya Allah yi mana hisabi musan matsayi ne. to wannan shi ne matsayin da za a bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam آت محمد الوسيلة والفضيلة لكي يوقع bayan kiran sallah wannan ne za a ji a samu daga nan حديث الشفاعة من كان دام كيشي mutane za su zo gun annabi isa annabi musa annabi ibrahim ulul azmi ne duk an kara da su kowa yana cewa a'a je a je gun wani a'a a je gun wani amma ana zuwa gun annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce ana laha ana laha ni aka ba da ni aka ba wannan ne ranar dawa daga nan ne zai je gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake lokacin Allah zai kinsa masa wasu sinadaran yaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mai san yabo irin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana so ka yabe shi ka girmama shi ka jinjina masa shi da kansa in yayi wani aiki yayi wani aiki da kansa yake jinjina wa kansa shi yasa ba a so ɗan adam ya rika ko a kansa da yi da kansa don yana kamanceceniya da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah a yin maganarsa kawai za ka gane lalle shi ne Allah inna nahnu kuma shi kaɗai ne huwa al-wahid amma ne abu zai ce inna nahnu lallai yace inna kuma yace nahnu dan ya karfafa maka da cewa abun fa na buwaya ne da izza in ka da kai kace inna nahnu to duk wanda kaje yana kokarin yin haka kuma to yana kamanta kansa da Allah ne Allah ya kiyaye a hadithul qudsi Allah da kansa yake cewa al-kibru riya'i girma da izza bargona ne da Allah subhanahu wa ta'ala to da ka duk wanda zai zo ya rusa nuna shi wani ne to yana munaza ma'ana yana jayayya da Allah kamar ne kamar shi ma ya isa yanda Allah ya isa to shi ma ya isa alhali ko ba haka ne. Allah shi kaɗai ne isasshe kowa ba buƙaci ne zuwa wajen Allah me yasa in kuka ƙin roƙon Allah Allah ya ce zan kauda ku don ƙin roƙon yana nuna kun wada kuma Allah ya ce Allahu gani shi ne mawadaci wa an tuwo dubara ku ne talakawa wa in ta tawallu kuka ƙiyar jawai kun talakawa ne فيستبدل قوم غيرهم الذي كما يقول يقول ثم لا يكون أمثالك فلا تجمع إلي كما يسمى ذلك الله جاء كإلي موالك وما كشي كإلي كدبوايا لعيدة فعلى كل حال جاء جنود النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء كمسا مسا وسوء كلمة من يقول da bai kama iya wannan yabon ba zai a ranar in ya gama yi ne ya gama ko da Allah tsara wa ta'ala to Allah zai ce kan tofa roka a baka me kake so daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai bukaci, a yi wa mutane su dan wuce ya san wutar zai zai da azaba ta kawai dan aljanna kuma ya huta da wannan bala'i duk wannan kuma akwai fa halittu da ba san ma'ana wannan abu ba suna nan fi zilli arshir rahman yawma la zilla illa zilluhu Allah ka samu da su saboda haka yayin da aka yi wannan ruwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan za a yi hisabi sai Allah ce wa qifuhum innahum mas'ulun duk wanda timo da ake to a tsaya a tsaye da kowa a tambaye shi a lokacin za a zo a yi hisabi za a kawo mizan wa wuce a mizan a zo da mizan a ajiye a zo da tsira a saka duk dai abubuwan da za su faru a kiyama kwakwalwa ba ta iya tsawara yaya abin zai kasance amma dai zai faru tun da Allah ya tabbatar annabin sa ba ya tabbatar to za a tambayi kowa kuma an gaya mana a wasu hadisai an yi wannan tsayuwar da motsi sai an tambaye ka an arba ta ma tambaye hudu ka amsa su ka ta ƙarshe ma sai a bi to duk dai ka amsa ka san ɗalibi kana yin kwashin zai ka duba a ɗaya ko bi don sai ya gama wahalar sai da akwai ni abu ne kare ba shi shi za ko tambaya za ta yi a makaranta ka ce za a yi jaraba ba ko da mutu ne sai ya nuna cewa da ya'ya shi ya'yan ne da mota don in yi wahalar amsa ya gama in ɗaya ya san ya gama amma ya gama kuma ce da wata ta rago wata to ka za ku yi damuwa to ala kulli hal Allah ya ba mu cewa ثم يقال أخرجوا بعض النار daga lokacin za a yi umarni Allah zai umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama shiro ɗan wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ya ce zan gane al'umma ta yi wal kiyama to haka an ji a ciro da wutan Allah zai nuna maka su sahabbai ma suka ce ya rasu ya za ka gane yawan kiyama duniya fa al al'awwalin wal akhirin an haɗu sai ba ni wani misali da yake nuna haka da ke mutane suka in aka tara maka dabbobi baƙaƙe a cikin su akwai ƴan masu ɗan alamar farfari kan ce je ka ciro masu farfari za ka iya sai ce mai zai hana yake to haka al'umma yawan biya zan zansu da alamar ne da alamar amina da zan gan da alamar amina da aka ce a ciro ɗan wuta ta tono nawa zan ciro a cikin ɗari guda nawa zan ya ce ba ma ɗari ba fi kulle al a cikin dubu to ka ciro ɗari tara da casa'in da tara ka ba ce a dubu ɗaya ne ɗan aljanna a dubu ɗaya ne ɗan aljanna yanzu mun kai dubu a mun kai dubu a eh kuna da zamun dubu to dukkan mun nan a ce kai ne dan aljanna hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya mu ko babban abun da yawa sai an daji mu bai ta ce ko ni ne na san na'am abun ba zai tsawaru masa ba balle ka ce ka fi inda kuɗi ne za a bayar ne za ce a nan wajen suna so ba mutum da ya dubu ɗaya wani tun daga can ma zai yi da mutum ya ah, nuna don ba ya to in al'amarin Allah ne ba a so ka fito tsammani ka daina duba kanka duk lalacewarka sai ka wani ya dina haka kuma duk ɗaukakar ka sai ka wani ya dina duk abin da aka ce ɗaya zai tsira to taron kai ne ɗaya don Allah ya soka sai ya rika zama ɗaya man ta zuwa hujjuta a huwa fir'aun wani kana mai da kanka ba annabi Musa a halinka ashe daidai ku da fir'aun to sai ka ga ba a dace ba abun ba a shakki ke ba ba a fuska bane. ba ma tarin karatu ba wallahi sai a yi sallah liman ya gama rera karatun sa, albarkacin wani mamu ne za a karɓi sallah ba a kallon liman ke sa annabi yake ce ajru fa amiru zan yi addu'a ku ce amin to wani amin din ta fi addu'a da ake yi wani ya ce amin din kawai ta fi addu'a domin da bai ce amin din ba sai a gama da a bata abu amma ce wata amin kawai ce ba a cinsa an karɓa addu'a kisa ne da sallallahu alaihi wasallam ya rubu a sha'atu akbar za ka ga wani mutum ba a kimanta shi ba a ganin sa wani mutum in ya zo kofar gida wa koran sa aiki in ya zauna a wuri taki aiki, to an an goshi a ce ga damuwa ne to amma a wajen Allah fa huwa abu babba ne to haka ne kakkare na shi tahsabunahu hayyina za ka iya ganin zai ba ko za abu ne ka aikata shi wa huwa inda Allah ya abu kaga a ce a cikin mutum dubu ɗaya zai tsira to tashin hankalin da yake wannan gudu shi ne Allah ke fa zalika yawma yaj'alu al-mizana shiba to ranan da jahilai suke kuskura saboda wahala hankali ya tashi a ce kurkura da suke ganin mutane da ita wani wahala ne ba ba su ba wani ka gane a shemu ya na sa kurkura tunda yawan kiyama bala'in ta ya sa jami'i ma ya yi kurkura to haka a duniya wani kafin da farin zaki a kansa ka ɗauka su bani wahala ce wani kuma ganuwa ce ba girman ta bane ya kai ne amma sai ga kanta duk bani wani kuma tufan ne da gaske kuma yayi ne da sani cewa wuya na canza yanayi فيقال نعم فذلك يوم يجعل الإنسان جيلا وذلك يوم يكشف عن ساعة يوم يكشف عن ساعة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لكن أنا جزاء أو وجود أتي أتيني جدع أما بجد يا بسبب بيئية بنت الدنيا ما إنما بيئية بنت الدنيا ما a lahira ba an ce yi wa Allah sujada ba za ka iya sai da ta ce mutum da baya sallah a duniya yawan kiyama ko an ce yi da duniya ba Allah ya kawo saboda haka mutum ya gaji ya ga cewa kafin zuwan wannan tashin hankali ya yi ƙoƙari a lafiyar da yake da ita ya wuri ta a samartakar da yake da ita ya mori ta a dama da ya samu na free time ya mori shi farahu ka kabla shuri kana free to karkace lokaci kashe wanda ya yi bari mu zanje mu kashe kashe lokaci bari mu je mu ɓata lokaci mutum da kansa ba zai ce bari mu ɗan ɓata lokaci alhalin lokaci nan an fasu ma ta'atani mafi tsadar abin da ya kamata ka lura da shi ke amma da yawan mu san haka ba Allah ya kare kaga wannan duka labarai masu kunshe da wa'azi Imam ya ce al-Yisu safhat al-ulum gefen wuya wa ma'anahu yadau safhat yi wa yarfa'u safhatahu al-ukhra mala yana kwanciyar da wuyan sa ya daga ana dai alaman magaji na tafiya hadisi na gaba an anas bin malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأ الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقاضها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما فينزل السبحة كل السبحة فترجف المدينة ثلاث رجحات يخرج الله منها كل كافر ومنافق رواه مسلم wannan hadisi shi ma ne wa'annan biyun sun gaya mana zai zo kuma zai yawo cikin duniya to a wannan kuma ya ƙara tabbatar ma cewa babu garin da dijal ba zai ba laisa min baladin illa ta ya ta'u hujjajja wato haka bi ba saurinsa yana da yawa Allah ya ba shi ikon sauri da tafiya kuma ba wani abun hawa zai hau ba ki ba garin da ba zai ba sai maka da lamiya sai maka sai lamiya garuruwa masu alfarma tun da Allah ya yi su suke da alfarma kuma duk wanda ya rufe su da sharri da sai daga Allah bai ba shi nasara tun daga lokacin ashabu fi lokacin abraha da ya zo zai shiga ya rusa ka'aba ba ma musuluncin a lokacin ya haɗu da babban annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya kwace mai dabbobinsa ya zo ya tinkare shi ce ai na kwace dabbobin ne ko za ku yaƙe ne ce a ba maganan yaƙi me ya kawo yake ya zo rusa ka'aba ne da mafi fara da kwaci wayannan dabbobin don ya takale ku da fada ki a abin da kai nan ba dabbobi ne na wani ka'aba kuma yanzu ta to da ta ni ban dabbobi na ka ka aba ba ni ana ka kin ku dauki dabbobin ka in na bai ki kai maka wani da yake ba matsala a dai ba ya ba ki dabbobin da ya tsada yake shi kuma bar abraha da ka'aba Allah ya nuna masa aya ya hallaka shi da karewa ne Allah ya kiyaye so ka addinin Allah dai ya ka iya tunkararsa ka kira in ka tunkare su ka gaba da kanka da zarar yau ka ce kai musulunci ne ka bana to ka sunan ka mai haka Allah zai barka kai ta wahala in kuɗi ne da kai kai ta kashewa wallahi in ba musulunci na Allah bane da yau ba shi kai mu da yanzu ba mu domin tsarin boko haram da kake gani su to na gama da musulunci ne gaba daya kuma ba taba tunanin za a shekara ba gama ba sai ga shi haɗin kuma abin ya koma jini sai ya sake sabon tunani هكا الأمر الأيام إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الكون ألا إذا كان زمك عليه يعني سورة كده ألا الجيبات ولا الجعنجين أما سيزمني أبو كالكين في كل أبو kuma shi firgici irin wannan shi kansa fa wani yaƙi ne ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ya lokacin yaƙi ni abokin da bayan nan ce ni shirya ko yake kai ka san abin da muka tare da kuwa kan ba ku da komai da yake tsagira ba to su kuma kafirai da suka fahimci haka a shi akwai yakin baki to shi ke abu zan ce ka ji ana ta yaɗa ki ana tsoro ne kuma an da ce wa mai kirki da ko Allah ya bani nasarar yaki da tsoro mana zai jefa tsoro na a zukatan abokan gabana duk girman mutum duk karfinsa in yi kare da kai sai ga abokan kan ya kamata ka gama da shi na da kafirai sun yi kokari suke musulmai su zama cikin tsoro cikin firgici cikin rashin ta daga cikin ruwan sanyi sun gawa amma mu mu zan farko ba masu ƙarfin imani su an Ba an mutum musu inna lillahi qad jama'u lahum fakhshaw me yake faruwa fa zadahum imanan wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel haka kai ma كان سوف تقول إنت كي أن الله حبيبك الذي لأن على الله توكيلك وإنت تقول إنك هذا مسيرا فما كل ما كنت كل ما كنت كي جبا مرارا جبا تتعمل وعن الله يتعلم يقول لجلد الدنيا في كاجا بل جمعك يا walaita nakrun min alqabiha ba wani lungu ko da wani hanya da za a bi a shiga maka ko madina illa alaihi mala'ika ba ce sai an Allah ya ajiye mala'ika a wajen sofin sun yi sauri sun rufe wannan kofa ta harusu kuma suna kiyaye maka da madina fa yanzu bi sabaka to zai je sauka a wani wani wani gari bayan garin can bayan garin madina inda akwai wasu ƙananan duwatsu su ne sabka garin madina garin sahara ne amma can baya musamman ta wajen wata abubuwa da ake cewa ta jus bayan madina ko kuma hanyar muzdalifa in ka kama hanyar makka to akwai wurin da za ka samu akwai duwatsu ƙanana to can baya ke na ayyuka ta madina to a nan zai je sauka fatar jirgin madina salasa rajafat madina za ta yi jirgiza so uku zai zama girgiza hissiyan zai zama kuma wani dai abu ne zai faru da zai nuna buwayar Allah subhanahu wa ta'ala يخرج الله منها كل كافر وغلام Allah zai fita duk wani akwai kafiri a Madina zai fita in akwai munafiki zai fita duk Allah zai fita su ashe kenan bayan musulunci ya bunƙasa da aka wuce annabi sallallahu alaihi wasallama ya burge dukkan kafirai a jaziratul arab cewa la yastawi fi jaziratul arab dinan addini biyu dole kiwo dole musulunci tabbata aka samu madina da makka sun tsarkaka kafirai ba su shiga ko yanzu ka kama hanya zuwa maka ko madina da ga akwai hanyar da za a rubuta gairin musulmi nan za su yi wanda wannan hanyar zai kai can bayan da rikiya ba dai cikin da ba kuma musulmi ne kuma ga hanya da da zai yi har zuwa cikin da to ashe zamani in ya zo karshen duniya za a iya samun kafiran su dawo munafukai su bunƙasa amma duk da haka kiyama ba za ta tashi da sai an tsaftace wannan gari kamar yadda annabi ya ce al imani la yahdiru mana imani zai dawo idan madina kama ta'diru al-hayyatu ila duhiha kamar yadda ka san kiyama ta fita za ta dawo ramunta to haka imani zai dawo madina mana kamar kenan duk duniya za a samu barna ba inda zai zama da sauran ta da tuniyai sai madina kuma ya tabbatar mana akwai gajiyar da akwai makka wal madina to ala kulli hali wayannan garuruwa biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bijan ba shi ba kuma a ƙarshe madina za ta wanke duk wani abu da ke cikinta na barna ya zama ba abin da ke cikin sai zallan imani Allah ka samu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim la ganin da mu yi rawa wannan hadisi ko zuwa yanzu guda uku duka rubun da yanzu طيب حديث نجم بن وعنه اي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من اليهود اصبعان سبعون الفا عليهم صيانته يجي يجي هو اللي ذات يجي سوى يهوداوا يهوداوا الذين ياتي كما اصبعان والذين يجي كبروا فارسا انا شوقي رانسنا to kaga iraniya wannan ke dama atba'ul yahudi shi ya sa yasa suka kai amfani da su suka ga wata hanya ce da za su shiga musulunci su fata-fata da shi ta hanya mai sauki kuma Allah su bar su ba domin mai sun takala addinin Allah Allah kuma ya dora musu bala'i kuma kullum gane su ake da ƙara tabbatar da ɓarnar ko da aka suka yi karyar musulunci suke cin mutuncin iyalan manzo da sahabban manzo don su yanke gada da take tsakanin musulmai da annabi sallallahu alaihi wasallam to asbahan gari ne na yahudawa da kiristoci wanda a kissa ko da ya karanta kissa salman farisi yana da cikin garuruwan da ya na wajen ya yi bauta a hannun wani fasto daga baya faston ya rasu kafin ya rasu kuma ya nemi masa wasiya zuwa wajen wani wanda wannan ya fi fastoci kusan guda bakwai shi sa ake ce masa alba'iku an haq shi Salmanu al burin sai har da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta a cikin at-taurat wal injil kuma Allah ya cika masa burinsa sai da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta shi yasa idan laraba kowa yana alfahari da dangi shi sai ce abu islamu la abin jiwa da ni ba na ku musulunci ban da wani baban sai shi idan takaru da kaifi aw tamim in suna alfahari cewa ne da ta kai ne kai ne wannan kalim wannan kaza wannan kaza to ni kabila ta musulunci yake alaihim bayanika wannan yahudu yahudu asbahan sun kai mutum dubu saba'in da za su bi za su bi alaihi alaihim bayanika kowannen su yana da wani irin riga da yake sanye da ita kuma rigar riga ce wata irin ta daban wanda in ka ganta kai ka dan ba ni tsaka ta shi irin وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينفرن الناس من الدجال في الجبال يشوفوك أن ذات الوجوع ذات الوجوع سنا بين الجبال هل كان هو يسكي هوا كنا قوة أن الله يسكي كما ينبغوك فلا حديث الأول الذي إنتابا يازو ذا عنونا مدرس مثالي لأن الله كان يسكي بشر الجبال حديث لك شيء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق ادم الى قيام الساعه امر اكبر من الدجال رواه مسلم وفي روايه له خلق بدل من امر ma'ana ma baina khalqi adama ila qiyam sa'a a wani ruwa yake khalqun akbar min ad-dajjal wani kuma yake amrun akbar min ad-dajjal ma'ana daga halittar annabi adam alaihi salam zuwa tashi al-qiyama to kan al-qiyaman ta tashi to sai an samu wasu abubuwa na fitintunu da sun fi ma sharrin zuwan gudanar domin zuwan jirgin Allah ya yanzu ka kana da imani za ka tsira to amma wata fitina ta zo ka raba ka da imani ka ba irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zamani zai zo yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran gashi da imani wa shekaru kawai ya yi rija don mai dandan abin duniya yanzu girman jantar da muke gani wani a kan siyasa ya sai da addininsa kawai a bashi kuɗi wani wahalin da ake ciki yanzu ya yadda duk abin da zai faru ya faru ne zai samu kuɗi to kaga wannan in har zai yi haka ya sai da mutuncinsa da addininsa don abin duniya ai gara ruwan zujar da shi domin zuwan zujar ne zai ba lallai ba ne a ce kowa ya halaka in zujar ka tsira ka ga ka tsira yi to yanda kuma ya saki addini ba saboda abin duniya wa aiki dujan sai da ya zo zuci Allah ya kiyaye za mu rika aya a nan har yanzu labura game da dujan yana nan za mu ci gaba Allah ya sa mu dace Allah ta amfanar da mu da abin da muke karantawa وانتم في kuskure kuma Allah ta bamu ikon ربنا آتنا من ربك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا توصل مصيبة الجنة الحمد يمكن أن يكون كل جماعة هذا الدنيا Jadi saya pun juga ada yang berjalan dengan kita. Semua mungkin apa yang sekali kita dapat dengan. Ia juga sudah kita juga mungkin jawa jawa siapa mungkin mungkin mungkin dengan ini. Ia ada dengan ini. Maka tu hanya dia. Jangan tahu yang lain. Jangan tahu yang lain. Allah la ya ni ni la de tonga de tonga de ka au na de ba ta ma am pa ni ta ta ma so ya ba am pa ni ba am pa ni ku ma de am pa ni ni ke ni ka ta ni de ba de am pa ni على كل حال الأطباء يجب أعوذ بك من كلام نعم عفوا باب ينكر علينا يوم كم باب تقول باب باب أن بالفعل له إلى مقصد nata Allah muna roƙon ka wannan gurin tura zuwa da mutum Allah ka kawo mana saboda da alkhairi Allah ka yi da mana masu saboda shari Allah ka karkar da mana kuma su shi ba da Allah ka za su gane kuma ma su shi ba wani Allah ka nuna wani ajabi da wani ta'allu Allah muna roƙon ka da ya gode da wani ya ce da su iyayen mu da su ga mu da su ga mu Allah mu da su Allah muna roƙon ka da Allah اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من الكريم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن سؤال كريم اللهم هون علينا ما تعود علينا اللهم يسر لنا أمورنا كلها رزقا وزنا ما نستطيع وما لا نستطيع لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك من كل مساله سالك منها عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل مساله استعاذك منها عبدك لا اله الا انت سبحانك الا هو غريب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين